الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a yau asabar uku ga watan shaharun lahil muharram a wannan shekara ta 1434 kuma goma sha bakwai ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a yau da izinin allah ta'ala a darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi ko darasinmu na takwas idan mun hada da tarjamar a sheikh muhammad ibn abdulhab yau ne da izinin allah ta'ala za mu rufe zangon wannan daura ta wannan karo din sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu a lokaci na gaba za mu tashi a inda malam ya ce babu lahi ta'ala فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين wannan babi zai yi bayanin waɗannan ayoyi ne ko kuma waɗannan ayoyi su ne matashiyar wannan babi kamar yadda ka san kana karanta babi ka ce babu fara'ibul wudu babin da zai yi magana akan farallan alwala babu sunan sala to haka yace babu qaulillahi ta'ala wa ta'ala wa ta'ala waɗannan ayoyin su ne matashiyar babu mala ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala babin da zai yi bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fa'aƙin wajen haka ka miƙar da fuskarka ka tsayar da fuskarka liddini ga ga tsantsar addini hanifan addinin da ya karkace ma dukkan abin da yake shirka da kwamacala da ɗebe-ɗebe ya zama na miƙaƙƙen addini fitarata Allah lati fataran nasa alaiha shi addinin musulunci shi ne halittar Allah da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane a kai asali shi ne mutum yana kan fitara da yana kan tsantsagoran halittar Allah maɗaukin sarki shi ne yana kan musulunci la tabdila da khalqillah kada ku kuskura ku canza halittar Allah halittar da iku musulmai kada ku canza ta da waɗansu abubuwan da ba musulunci ba zalika addinin din wannan addini wanda yake hanifan shine addini wanda yake miƙaƙƙen addini tsayayyen addini walakin na akthara nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba kaga wannan matashiya ko wannan hadisi na bannan wannan aya da malam ya kawo a cikin wannan babi tana magana ne akan waje wajhaka kaga qama ya tsaya ya yana tsayawa a kama ya tsayar saboda filin kaga ya zama mazid kenan da alhamza fa'aqim wajhak ka tsayar da fuskarka kenan idan aka ce ka miƙar da fuskarka kada ka karkata fuskarka dama kada ka karkata ta zuwa hagu kada ka ɗaga ta sama kada kuma ka yi ƙasa da ita waɗannan al'amura su ake bukata kaga batun maka waiwaya baya bata taso ba kenan to haka ake so mutum ya yi ma addinin musulunci isa ka faɗi almuwajaha ta yadda ba a son ka karkata zuwa dama ba a buƙatar karkata zuwa hagu ba a buƙatar ka ɗaga kai ba a buƙatar kai ƙasar shi ka miƙar da kanka ka miƙar da fuskarka liddini ga abin da ga addinin da yake hanifan miƙaƙƙen addini ne da ya kauce ma dukkan abin da yake shirka kaga cewar ka miƙar da shi kada kai dama kada kai hagu kenan ba a buƙatar mutum idan mai ɗebo wasu abubuwan da ba a cikin addini ba ya zuba a cikin addini kada ya hagu kada ya ɗebo gargajiya da tatsuniya ya zuba a cikin addini domin iblis ya nasanta waɗannan abubuwa ce wala yana min bayna aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin ya rantse da Allah cewa sai ya zo ma mutane an an aymanihim ta damar su malaman tafsiri suka ce ta dama shine ya zo maka ta cikin addini akwai waɗanda yake shaidan zai je musu ta gidajen giya ne ta ɗebe-ɗebe ne su ta nan zai bi su amma akwai waɗanda suke su ta addinin da mutum yake takama da shi ya rike da shi gangan to ta addinin zai zo ya taɗe ƙafafuwansu kuma haka ya faɗa haka ya faɗa wala atiyannahum min bayni wallahi sai na zo musu ta gabansu wa min khalfihim sai na zo musu ta bayansu wa an aimanihim sai na zo musu ta dama wa an shama'ilihim sai na zo musu ta hagu la tajidu aktharuhum shakirin to kenan kaga babu ta inda mutum zai kauce ma kenan sai dai tsari ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala ya tsare shi nan duk ka addini da sonka da addini da kanka mai da addini shedan yana ganin nan ma wata tasha ce da zai tara mutum ya loda mishi lodin da ba inda ba tashar da mutum zai kai wani lodi ba sadaka dole ne abin mu addini kariya ta cikin addini kuma wannan zai nuna maka kenan dole ne mutum ya bi kwakwafi na abin da ke da alaka da addini ya zama ne yana da alaka da addini ne tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzan Allah ne ya zo da shi addinin musulunci shine asalin addini kuma shine addinin gaskiya kuma ita ce asalin halitta da Allah maɗaukin sarki ya ɗan adam duk abin da ba musulunci ba maguzanci da yahudanci da kiristanci duk waɗannan abubuwa da al'adun gargajiya duk sun zo ne don su yaƙi musulunci ba wai su ne farko ba ina fata mafahimci wannan da kyau kaga idan ana cewa mutum ya rikici sai a ce to ya koma asali kun da kyau ya koma asali sai ya ko tafiyar kenan to asalin mutum shine musulmi ne asalin halittar da Allah ta'ala iwa mutum ya halicce shi ne musulmi haka na sallam kuma ya faɗa a fassar wannan ayar kullu mauludin yuladu alal fitra dukkan abin haihuwa ana haihuwa shi ne akan addinin musulunci fa abawahu to iyayen shi guda biyu uwa da uba su ne yuhawwidanihi su suke zama da shi ba yahudi aw nasiranihi ko su zama da shi ba nasari kirsa ayu majisani ko su zama da shi ba matushi amma asalin halittar da Allah madaukin sarki wa mutum ita ce halittar musulunci tsantsa ta yadda malamai suka ce inda za a halitta inda da aka haifi mutum za a bar shi ta yadda babu wanda ya sanya mishi al'ada da kirsanci da yahudanci ba kuma wanda ya nuna mishi musulunci a bashi haka kawai musulmi zai tashi ina fata mun fahimci wannan da ke ko to kenan gaga akwai tasirin iyaye wurin canzawa canzawa wannan yaro halittar da Allah ta'ala ya mishi iyaye ne suke zama da shi bai yahudi iyaye ne suke zama da shi ba nasari sai ga da sassafe uba ya dauki da a guje ya kai shi wata coci wai a can zai fara nursery a can zai firamare saboda sun fi karantarwa a zai tabbatar maka da cewar abinda anan salama ya faɗa ne a sadiqul masudu iyayen ne su suke zama da shi bai hudi su suke zama da shi ba nasari su za su ɗauke shi da sassafe su kai shi makarantar da ba ta da alaka da addini tun yana shekarun farko shekaru da suka fi tsada a rayuwa ɗan adam shekarun da suka fi tsada a rewar ɗan adam lokacin zai ɗauke su ya je ya danka musu wata rana ka gan za su ci abinci sai sun ce Allah ɗan Allah uba Allah ruhi mai sarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan da yawa ya sha faruwa da yawa akwai iyayen da suka ɗebo ƴaƴansu a guje suna kuka suka canza musu wai duk karatun da aka musu da duk ba su gane ba sai da a gaban shi ya ga ɗan shi zai ci abinci yana ya rufe ido yana da Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki sannan zai ci abinci Allah ya tsare baki da Allah subhanahu wataala ya ce la tabdila li khalqillah kada ku kuskura ku canza halittar Allah mana kada ku kuskura ku canza halittar da Allah madaukin sarki yayin mutum na cewa ya halice shi ne a matsayin shi na musulmi ku zo ku rikirkita mashi musuluncin ko kuma kwata-kwata ma ku raba shi da musuluncin kar ku yi wannan zalika addinin qayyim shi addinin musulunci ba shine addinin da yake miƙaƙƙen addini tsayayyen addini walakin na akthara nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba to mafi yawan mutane ba su san haka ba zargin sa aka yi ko yaban sa aka yi zargin sa aka yi kun da ke ko zargin sa aka yi ban san cewar addinin musulunci shine miƙaƙƙen addini ba shi yasa suke teme ɗebe ɗebe a ɗebo ta bola a ɗebo ta juji a ɗebo ta kwazazzabo don a zuba a ciki ko kuma a yi ta yaƙa shi ta ciki da ta waje duk rahin sani ne sani na hakika ina fata mun fahimci wannan da ke. abu na gaba kuma Allah madauki sarki ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba kenan a nan kamar yadda kuka faɗa cewar zargin su ake ba yabon su ake ba kenan yawa kadai ba a kafa hujja da shi akan cewar masu wannan yawan su suke kan gaskiya ina son mu gane wannan da kyau yawa kadai a zo a ce ai mun fi su yawa ba shi ke nuna kuma mun fi su gaskiya ba ina fata mun fahimci wannan saboda ne saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce walakin na aktharan nasi la alamu saboda haka ita gaskiya ta ginu ne akan ita karan kanta gaskiya ce ba ta giri ne akan adadin mabiya ba adadin yawan mabiya adadin yawan mabiya ba shi ke nuna wannan abin da aka bi daidai ba ne kamar yadda yake karancin mabiya ba shi ke nuna abin da suka bi ba gaskiya ba ne ko kuma gaskiya ba ne a'a gaskiya zaman kanta take yi kuma duk toro da ƙarya ta yi da duk shaci faɗin da aka dinga yi ba wasu ya ce dai fure take ba ta yaya in ta gama faran kuma sai ga ta zagonye ta kaɗe kuma Allah ya sauke wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa wasu biha ibrahim banihi wa yaqub wa wasu biha kuma yayi wasiya da ita ibrahim annabi ibrahim alayhi salatu wasalam yayi wasiya da ita banihi ma yayan shi wasiyar shine al-maf'ulu bihi wa yaqubu hakan nan annabi yaqub yema ya'yansa wasiya da ita kun ga yanzu anan muna da abin da aka yi ma wasiya wannan ji da kyau waɗanda aka yi ma wasiya muna kuma da waɗanda suka yi wasiyar wannan jina da kyau ko waɗanda suka yi wasiyar na farko shine annabi ibrahim alaihi salatu wasalam na biyu shine annabi yaqub jika annabi ibrahim alayhi salatu wassalam su ne waɗanda suka yi wasiya waɗanda aka yi ma wasiyar su ne ‘ya'yansu kowannensu zuriyarsu zuriyar shi ya tunkure a ƙasa ya zaunar da su ya karanta musu abin da shi yake a kai kuma yake fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauke shi a kai wanda take wannan ita ce asalin wasiya kenan mun ji biyu kenan muna da waɗanda aka yi wasiya muna da waɗanda suka yi wasiyar sai abu na uku wasiyar me suka yi ina fatan muna mun fahimci wannan da kyau ko Allah subhanahu wataala ya ce wa wasa biha Ibrahim annabi Ibrahim ya wasici da ita ha udamir ya udi ila maza mun fahimci wannan da kyau ko kace ila islam har sabaka zikirhu a daidai ina إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم wannan kalmar ta aslim aslamtu li rabbil alamin na sallama na musulunta na miƙa wuya ga rabbul alamin wannan kalmar wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub to kun ga wannan shine asalin abin da zaka yi masiriyarka su tabbatar da babu shafa labari ne akan abin da ya shafi addinin ka da aqidarka ka tunkure su a ƙasa ka ce musu ga abin da kake a kai kuma ga abin da kake fatan Allah maɗaukin sarki ya ɗauke ka a kai Allah ta'ala ya ce wa wasu biya Ibrahim bani wa Yaqub suka ce ya baniya ya ku ƴaƴanmu ko ku ya ku ƴaƴana in ji annabi Yaqub kenan ya tasa annabi Isma'il da annabi Ishaq da zuriyarsa ya ce inna Allah astafa lakum kuma din lallai ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓa muku addini falata mutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face sai kuna musulmai kuna ji da kyau wannan ita ce asalin wasiyar da mutum zai ma zuriyarsa da mutum zai ma kowa sannan wasiya kuma akan kana bin wani bashi wani yana bin ka bashi kaza kaza kaza akwai littafin wani a wurinka akwai littafin wance a wurinka akwai kasa din wani akwai kaza duk sai su biyo baya amma tsantsar wasiya shine ka tankare su ka ajiye su ka karanta musu ubangiji subhanahu wataala ya zaba musu addini kuma addinin nan shine addinin daidai addinin da baya bukatar ƙari baya bukatar rage kuma kada su kuskura su mutu sai suna musulmai in ga kenan wannan shine sunan da Allah madaukakin sarki ya kira al'ummar musulmi da shi kamar yadda muka bayani a darsan bayar da suka gabata wa qawlihi ta'ala da fadansa shi Allah madaukakin sarki da yace thumma auhayna ilaik sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda wahayin ya kunsa an tabi millata ibrahim hanifa shine kabi tafarki ka bi addini na annabi ibrahim hanifan wanda ya karkace ma duk abin da yake shirka da duk abin da yake bidiya da duk abin da yake kwamacala ya zama mai kakken addini wa ma kana minal mushrikin shi kuma annabi ibrahim bai taba kasancewa cikin mushrikai ba bai taba kasancewa cikin mushrikai ba to wannan shine abin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wahayi da shi shi karan kanshi Allah madaukin sai shi karan kanshi manzo sallallahu Allah ta'ala ce da shi ka bi addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam domin wannan cika addu'a ne na annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da Allah ta'ala ya ce wa izbtala Ibrahim rabbuhu wa izbtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama inji Allah subhanahu wa ta'ala yace inni ja'iluka lin-nasi imama ni zan sanya ka ka zama jagora ga mutane baki daya yasa duk wanda ya zo sai ya zama yana komawa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam Allah ta'ala malamin zai kira shi abul muwahhidin qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadi az-zalimin annabi ibrahim ya ce to ya Allah wannan jagoranci da ka dora mini ya Allah ka sanya shi har ga zuriya ta baki daya su masu zama jagorori sai Allah ta'ala ya ce la yanalu ahadi az-zalimin wannan alkawarin na na zan sanya to a zalume fa ba za su samu ba domin in an ci a zalume su ne waɗanda suke ba sa bin tafarkin daidai kuma haka Allah madaukin sarki ya faɗa mana a cikin suratul safat yace wa min zuriyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin daga cikin zuriya annabi ibrahim alaihi salatu wasalam akwai zalimun li nafsihi wanda ya zalunci kansa akwai kuma muhsin tunda kaga in an ce zuriyarsa yahudawa da nasara duk suna ciki saboda su zai tsatso ne ta hanyar annabi yaqub alayhi salatu wasalam kaga ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce da shi inni ja'aluka lin-nas imama sai Allah madaukakin sarki ya ce da manzo Allah sallama thumma awhayna ilaik sannan muke wahayi zuwa gare ka abinda wahayin ya kunsa ko shine an tabi millata ibrahim hanifa shine kabi tafarki na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kenan wannan addini ba bakon addini bane ba addini ne na gargajiya ba ba addini ne ba addini ne wai da za a ce wani tsohon addini ne na iyaye da kakanni ba a addini ne da yake annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shine wanda yake ake komawa zuwa gare shi wanda yake kafa annabi ibrahim annabi nuhu alayhi salatu wassalam yayi kira zuwa gare shi Allah madaukin sarki ya kira wannan ya ce hanifan wanda ya kauce ma duk abin da yake shirka duk abin da yake ba daidai ba ya zama miƙaƙƙe akan abin da yake daidai wannan shine addinin musulunci shi haka kuma ake fata ake so kowanne ya kasance wato al'amurra ne suke kamar haka abu na farko kada mutum ya kuskure bi addinin da ba musulunci ba abu na biyu kada mutum ya sanya abin da yake musulunci ne sanya shi wajen musulunci ko abin da yake wajen musulunci mutum ya sanya shi cikin musulunci duk waɗannan hatsari ne saboda musuluncin nan ba naka ba ne na Allah subhanahu wa ta'ala ne cikarka a matsayin bawa ga Allah maɗaukakin sarki shine ka yi yadda shi ya ce ka yi to a nan ne ka cika bawa amma a lokacin da kake ganin a'a kai ma kana da naka mahangar in an ce ka miƙe minti biyu sai ka miƙe minti biyar in ce ka miƙe minti goma sai ka miƙe minti uku to mutum ma dai shi ma yana tashi mahangar to a lokacin yana jayayya akan shi fa ba cikakken bawa bane ga Allah madaukakin sarki dan abin da ake bukata tsantsa shine ka sallama akwai abubuwan da tunaninka yana iya kaiwa akwai abubuwan da tunaninka baya iya kaiwa akwai abubuwan da yake ba a sa hakika na hikima su ba sai dai a ta Allah ta'ala ya bayyana ma bayansa abin da ya so ya bayyana musu na ɗaiɗaikun hikimomi na cikin waɗansu abubuwa na sha maimaita ina ƙara maimaitawa idan aka ce ce hikima a wurin alwala me za ka ce abinda za ka ce kawai za ka ce al'ubudiyya tsantsar bauta ce ba wai hikima a wurin alwala don ta zama mai tsafta ba kaɗai me zai nuna haka mutum ne zai shiga bayi ya je ya wanka da soso da sabulu ya fito sannan kuma yayi alwala saboda yana so yayi sallah kaga da alwala dan tsaftace kadai to da wankan da da yayi dazu da sosai da sabulu baya baya wadatar ba to amma sai aka ce sai kuma yayi alwala to saboda haka akwai abubuwa da yawa nan musulunci abin da ake bukata ka sallama kawai to wannan sallamawar ita ta gagaru suka ce abin da hankalinsu ya ɗauka shi za su ɗauka abin da hankalinsu bai ɗauka ba to ba za su iya ɗauka ba sai suka mai da hankalin jagoransu to kuma kaga wannan ba zai taɓa kaiwa ga mutum ga tafarkin daidai ba a da da yanzu suka yi ta inkarin suka dinga inkarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyin kuma suka dinga bankara ma'anonin su Allah ta'ala ya tsare قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه البخاري رواه الترمذي بارك الله فيكم رواه الترمذي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر بوانا حديث دقى أبو عبد الرحمن شين عبد الله بن مسعود الله مرة وكين سلكي يقارى مشين عبد الله بن مسعود شي أكي كرا صاحبنا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شين ما أبو تاكلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم duk inda manzan Allah zai shiga yana an cire takalmansa abdullahi bin mas'ud yana sanya su aka faɗa yana rike da su in ya fito sai ya sanya mushi su a gaba ya wuce duk inda anan salama zai shiga inda zai fita abdullahi dan ka ga nuna kenan abdullahi dan mas'ud yana dan fara ne shi to bai tsoro da ke ko ya nuna abdullahi dan mas'ud yana dan fara da shi kenan abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cikin waɗanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yakan yi tafiya da su a kan waɗansu al'amura lokacin da aljanu suka zo suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna buƙatar ya je musu wa'azi sai ya ɗauki Abdullahi dan Mas'ud domin su tafi tare Abdullahi dan Mas'ud ya ce suka fita garin Madina suka tafi suka tafi suka tafi suka tafi suna tafiya suna tafiya ya ce sai ya ga kuma an saki babbar hanyar an ratse ana tafiya ya ga sai kwazazzabe suke shiga sai kwazazzabe kwazazzabe kwazazzabe ake an kwazazzabe ko sai kwazazzabe ake shiga sosai da sosai ana tafiya ana tafiya sai a rasu alaihi wasallam ya sha layi sai ce da abdullahi dan maso to kada huce na sai shi kuma ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya abdullahi dan maso ya ce sai rubuki yake ji sai rubugi yake ji sai rubugi yake ji sai duk rugugin aljanu ne Allah sallama yana ce musu yana ce musu yana ce musu shine Allah ta'ala yake cewa ka ka ka duya kunura alaihi libada sun kusa su danna mansun saboda sun kusa da shi sun lullube kowa so yake ya saurari karatun danyi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a cikin duniyar aljanna akwai cikin su akwai mutanen kwarai akwai na kwarai akwai na kirki wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama fa ulaika taharra rashada wa man qasituna fa kanu li jahannama hatara to abdullahi dan mas'ud yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama annabi sallallahu ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta shi da karatun abdullahi bin mas'ud aka fa bi zalika fadla yana cikin waɗanda suka musulunta min al-awa'il na farko farko na farko farko waɗanda suka musulunta wata rana ya hau kan bishiya haka zai ballo aswaki sai aka gama kyankyamarsa sahabbai suka gama kyankyamarsa sharaɓarsa ƙaurinsa kenan ko sai suka ƙaurinsa suka ce kai haka yake da ɗan ƙaramin ƙauri haka sai rasul mai ce ai ƙaurin abdullahi dan mas'ud mai nauyin gaske ne akan mizanin ranar tashi alkiyama ibn kathir ya kawo wani hadisi a farko farkon suratul a'raf lokacin da yake magana akan wal wazn yawm idin al ina fata mun fahimci wani kyau sai ya nuna kira ranar alkiyama bayan auna aikin mutum za a auna kuma shi karan kanshi mutum din ba lalle ne a nan duniya dan yana dabteji ba ranar lahira kuma an dora shi ya nauyi akan sikeli kun fahimci wannan da ke ko ta yadda watakila wannan ya hau sikeli masu ya sake juyawa wannan ya hau kuma da kere kai goma misali wannan dai ba shi ne ma'auni ba zai iya wa kuma yana da nauyi shi a nan duniya ya zama yana da nauyi a lahira kuma zai zama yana da nauyi a duniya ya zama ba shi da nauyi a lahira zai zama yana da nauyi a duniya ba shi da nauyi a duniya ya zama ba shi da nauyi a lahira Allah ya sauke ko ya zama ba shi da nauyi a duniya kuma yana da nauyi a kan mizani abdullahi dan mas'ud sahabbai suke cewa wasu su wani suke zuwa baki haka suke cewa su sun ɗauka ɗan cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda sai ga yana yawan kara kai na ya shiga ya shiga jatuma shi ta shiga ya fito jatuma shi ta fito haka dai yana yawan shiga ciki duk waɗannan suna nuna cewa abdullahi bin mas'ud ya lizimci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan mas'ud sai ya koma iraki inda ya je bude katafariyar makarantar tafsiri babbar makarantar tafsiri inda ka ji ana cewa hadisi daga su masoro su abul aliya duk almajiran abdullahi bin mas'ud suka je suka bude wannan su abu darda suka tafi sham suka je suka bude makarantar karatun alkur'ani mai girma suka yaye mutane da yawan gaske ina wannan da kaga wannan shine abin da ake bukata Abdullahi bin Mas'ud yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kana tabbata a gare shi ya ce inna li kulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin lalle kowanne annabi daya yana da annabawa da yake jibinta al'amuransu a cikin annabawa kowane annabi ɗaya yana da annabawan da yake bi yana da annabawan da yake abin nan da ya gabace shi yake kokarin ya ya kwaikwayi da wasu ya kwaikwayi al'amuransu su zame mishi jagora akan abin da yake kira akai ya ce wa ana waliyyi minhum abi ibrahim ya ce ni kuma majibanci na wanda nake jibinta a cikinsu shine abi babana ibrahim wanda yake shine annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wa khalilu rabbi kuma ba daɗin ubangiji na la ilaha illallah yace abi shine babana saboda silsila ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tana kaiwa ne har zuwa ga annabi isma'il sannan kuma annabi isma'il ɗa ne na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ɗaya kenan na biyu kuma ya ce wa khalilu rabbi daɗin ubangiji na saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa takhadallahu ibrahima khalila kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya riki annabi ibrahim a matsayin badadinsa kuma wannan sifa ce ta alhulla irin yadda ta dace da Allah subhanahu wata'ala da manzo Allah sallallahu ya karanta wannan maganar ya faɗi wannan maganar inna li kulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin cewa kowanne annabi daya yana da annabawan da yake bin su yake jibinta su yake kwaikwayon su a cikin annabawan da suka gabata sai ce wa ana waliyyi minhum abi ibrahim wa khalil rabbi thumma qara'a sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar inna awlan nasi bi ibrahim lalle wanda yafi mutane cancantar annabi ibrahim wana jira da ke ko inna aulan nasi bi ibrahim lalle wanda yafi mutane cancantar annabi ibrahim shin annas anan ana nufin annas alal umum ko kuma annas al yahudu wan nasara eh? eh zai iya zama alal umum zai iya zama alal khusus ta yana abin da ake nufi alal khusus daman su yahudu nasara su suke da'awar kun gane wannan da ke ko su suke da'awar cewar annabi ibrahim nasu ne su yahudu suka ce nasu ne su su kaɗai banda nasara nasara suka ce nasu ne su su kaɗai banda yahuda asalin yahudawa abin da yake da su sun ɗauki duk wani mutumin da ba bai hude ba kare ne don ya musu hidima kawai wannan mutumin kuwa ba nasare ne ko musulmi ne ba abin da shafa su babu wata alaƙa tsakanin yahuda da kiristoci kawai da kiristoci ne suke taba su don sai rasa waɗanda za su bi amma kaga suna harkar su da su ne ba abin da ya sha kan yahudawa da kiristoci inna aulan nasi bi ibrahim lalle wanda ya fi mutane cancanta annabi ibrahim lallazina tab'u su ne waɗanda suka bi annabi ibrahim ɗin su suka fi kowa cancantar annabi ibrahim duk wani wanda yake so ya zama na annabi ibrahim nashi ne to ba da'awa zai yi da fatar baki ba idan da'awa ce da fatar baki kowa zai iya yi yahudawa haka suka yi suka ce na abu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ce su ne ‘ya’yan Allah uzbillah kuma su ne kaɗai masoya Allah da'awa ce da fatar baki in ko da'awa ce da fatar baki asali mai da'awa zai bada hujja lauyin yu'tan nasa bi da'awahum ladda'a amma amwala qawmin inda da zaran ka ce kaza za a ce an yadda to da an yi tabargaza cikin mutane sai wani ya duba sabon ruwa ka kawai ce tashi ce shikenan sai alƙali ya ɗauka ya baka a ba zai yi ba lakin albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar dole sai an baje kolin dalili sai mutum ya kawo dalili sai Allah madaukakin sarki ya ce lallazina tab'u sune waɗanda suka bi shi shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa hadha nabiyyu da wannan annabin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai farin gani annabi annabi jikan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wa hadha nabiyyu da wannan annabin mai dubin daraja ku duba ku ga Allah ta'ala ya ce wa hazan nabiyyu bai faɗi sunan shi ba dan Allah ta'ala bai faɗi suna bai kira sunan manzo Allah sallama a cikin Qur'ani ba bai kira manzo Allah ya ce da shi ya Muhammad ba sai dai ya kira shi da sifofinsa zai ce ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal nabiyyu ya ayyuhar rasul da haka yake kira shi amma wurare hudu da suka zo a cikin qur'ani min babin ikhbar labari ake bayarwa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala qabikum wa man yanqalib ala aqbihi falan yadurra shay'a duka ga ikhbar ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin kaga babul ikhbar hakan nan kuma wa amanu bima nuzzila ala muhammadin kuma suka yi imani da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi ba wai kiran sunan shi ba sannan kuma sai ce muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا تدكا غنم بابي إخبارنا أمام بكي رسول الله shi ya sa ma da mala'ika jibril ya ce ya muhammad sai sahabbai suka lissafa cikin fa'ajibna lahu muka yi mamakin shi dan mu ba ma yin haka kun fahimci wannan da kyau ko to anan zaka gane mecece soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin kiran shi kamar yadda mutum ke kiran iyayensa bayan Allah ta'ala ya hana ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'd kada ku sanya kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninku kamar yadda kuke kiran kake cewa ya zaidu kake cewa ya amuru kar ku yi haka to amma da da'awar da ake da sunan sa annabi haka ake ko ba haka ake ba haka ake ya ce ya muhammad ya kula da shi na ina a cikin masoya ya sa da shi tsara ta ke tsara rashin girmamawa ta ke rashin girmamawa wannan wannan ba huluyi ba ne wannan tafriti ne wannan jafa'i ne wanda bai halatta ba bai kamata ba kwata-kwata wannan bai kamata ba Allah ta'ala ya sauke inna awlan nasi bi ibrahim na taba'u wa hadha nabiyyu da kuma wannan annabin na amanu da waɗanda suka yi imani su suka fi kowa cancantar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wallahu waliyul mu'minin shi Allah shine wanda ke jibintar mummunai ya Allah ka jibince mu ina fatan fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ce wallahu waliyul mu'minin Allah shine waliyin mummunai kenan ba waliyi ne na mushrikai ba ba kuma waliyi ne na kafirai ba na Allah ta'ala ya ce Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur wal ladzina kafaru أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون sai Allah madaukakin sarki ce wallahu waliyul mu'minin Allah shine wanda ke jibintar al'amuran mu'minai shi yasa da ya faɗi sifofinsa ya shi ya faɗi waliyansa ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai i bayanin su kuma na sha maimaita muku a wurin sunna ne zaka ji an ja ayar an ja ta bi ta gabanta allazina amanu wa kanu yattaqun a wurin sunna ne zaka ji an an faɗi cewa lai an faɗi faɗin Allah ta'ala laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir ba waya sai a iya laysa ka mislihi shay ba a sai an ƙara shi wa huwa samiu al basir Allah ta'ala ya ce ala ku saurara inna auliya Allah lalle ka dukkanin waliyan Allah nan tabbatarwa ne ko korewa tabbatarwa ne dukkanin waliyan Allah la khawfun alaihim kwata-kwata babu tsoro a tare da su tsoron abin da suka fuskanta da mutuwa ta zo musu babu tsoro na in sun je mai za su je su tara azaba kabari ne tashin hankalin bayan mutuwa ne duk Allah maɗaukin sarki ya kore musu wannan ya ce ba su da wani ya Allah ka sanya mu cikin su walahum yahzanu kuma ba sa bakin ciki na abin da suka bari a nan duniya to yanzu ka zai mutu ga sabon mota shi ya riga ya so shiga shi daya da ce babu bakin ciki a ciki shi zai mutu gashi sabon gida ya gama ginawa gaba daya ba baki ya manta da wani duk wani abin zai rasu ga zuriyarsa Allah ya ce mai ba a damuwa kuma kwantar da hankalin shi kuma da to waɗannan waliyan Allah ke isa Allah madaukin sarki ya ce wallahu waliyyul mu'minin Allah shi ke jibantar bayansa mugare kuma za a gani a tarihi ubangiji su wata ala baya wulaƙantar da ladansu ka duba ka ga lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya fita da jama'arsa jama'arsa suka hangi fir'auna ya zama na gaba tsini bayan tsitaka gaba teku bayan fir'auna kuma ga fir'aunan sun gani fir'aunin ya gansu فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون a lokacin da jama'un guda biyu suka hangi junansu shine tara kenan suka hangi junansu su mutane annabi Musa sun hangi Fir'auna shi Fir'auna ya hango mutane annabi Musa ala ashabu Musa inna lamudrakun sai mutane annabi Musa suka ce mu yanzu kuma an riga an datse mu gaba daya mun shiga mu ayin suke mu kala kalla sai ce ina inna ma'iya rabbi sayahdi lalle tabbas dahir ina tare da ubangiji na da sandu zai dora mu zai dora zai samu mana mafita zai mana mafita fa auhayna ila musa an durib bi asakal bahar sai muka wahayi zuwa ga annabi musa muka ce wannan sandar taka dauke ta ka daki tekun nan fanfalaka fa kana kullu firqin ka qawdal sai tekun ya keci ya zama na eh o haka wuce gaba ne fanfalaka fakana kullu firkin ka qawdil afu sai tekun ya kece ya zama na kowace hanya kamar daskarewa da yi kamar irin maka makan duwar tsunami ba wai daskarewa da yi irin kankara ba da ya kasan kankara kana jin lema lema din a jiki kenan ruwan yana dan tsatsafowa a'a shi daskarewa da yi in ka ga dutse ya kekashe din nan haka ya daskare ke kun gaba daya wa azlafna famman akhari an anjayna musamman ma'ahu ajma'in to haka ne kenan da annabi Musa alaihi salatu wasallam ke da shi haka ma'iyya kenan da Allah ta'ala ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah yana tare shi ke jibinta bayansa mummune shi ke ba su mafaka shi ke kulawa da su shi ke agaza musu za su shiga rintsi iya rintsi sai kawai mutum ya ga shi bai san maya ake mai fita shi rintsi na hatsari ne shi rintsi na rayuwa ne sai ga ubangiji subhanahu wataala ya sanya mishi mafita wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin mummune baki ɗin wannan hadisi rawahu turmuzi abu isa a turmizi shine wanda ya rawaito wannan hadisi sai hadisin mu na karshe a wannan darasi shine hadisin abu huraira wa abi huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر ila أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأن أبي هريرة رضي الله عنه كما أنكر wannan hadisin daga abu هريرة ubangiji subhanahu wataala ya kara mushi yadda Allah ya kara mushi daraja Allah ya kara mushi haɓaka wannan jihadi da iwa musulunci irin wannan karatu da ya tsaya ya yada ka ji ana maganar abu huraira kamar ka ce yanzu ya zo ya wuce wa an abi huraira kuma an karɓo daga abu huraira an wannan zai tabbatar maka ya yi mulazama ya zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakika kuma harkar karantarwa harka ce kowa da irin usulunsa shi sai na abubakar tsoro yake ji a cewa ya faɗi wata jimla kada yana jin ko da harafi ya canza ne akan yadda Allah sallama ya faɗa kenan sannan kuma an ka a zamanin sai na abubakar da zamanin sayyidina umar za ga fitintunu ba su bayyana ba ta yadda ake buƙatar karatu tsawon shi saboda a lokacin wuraren makare yake da malamai shi kai shi khalifatu rasulullahi din abubakar siddiq a tare da shi tare da abubakar siddiq ga umar ga usman ga ali duk suna tare da shi ga abdullahi duk sahabban nan suna tare da shi to za ga a wani lokaci kenan babu wasu fitintunu da suka taso na munanan aƙidu da munanan ra'ayi da ake buƙatar ma har sai magana ta zo kan shi inda ba abin da ya shafi hukunci ba Allah fata mun fahimci wannan da kyau amma a zamanin sayyidina Umar kaga abu ya canza dan a zamanin sayyidina Umar babu sayyidina Abubakar a zamanin sayyidina Uthman babu sayyidina Abubakar babu sayyidina Umar a zamanin sayyidina Ali babu sayyidina Abubakar babu sayyidina Umar babu sayyidina usman wanda yake waɗannan ba ƙarana mataimaka ba ne sai zama ne shi kaɗai ne a cikinsu ina fata mu fahimci waɗannan da kyau to kenan wannan zai nuna maka haja da yanayi yana taimakawa wurin ya da ilimi sosai da sosai abu ya yi tsawon lokaci abdullahi bin umar ya yi tsawon lokaci aisha a siddiqatu binti siddiq ta yi tsawon lokaci saɓanu waɗansu da ba su ba bayan rasuwar manzon salama da wata shida fatimatu zahara ta koma ga Allah maraukin sarki da wata shida a wannan lokaci me ake bukata tsantsa goron shi na ilimi da za a ce hasi ya kawo gare ta na fata mafi wannan da kyau ko shi yasa kake gana hadisanta ba su da yawa kamar na waɗanda yake sun yi tsawon lokaci sun buɗe makarantu sun karanta tun nan ka dubi Aisha ka dubi Fatima Fatima ta rasu da ana sallama da wata shida kun lura da ke ko amma aisha ta rasu bayan anan salama da kusan shekaru talatin kaga akwai tazara ina fata mun fahimci wannan da kyau amma shine abin da jahilai ba su gane ba suke gana ahli sunna sun danna hadisan fatima kuma ba su je sun duba musnadu fatima ba a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal kun lura da ke ko Allah ta'ala ya mana muwafaqa قال abu huraira ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum lalle ubangiji subhanahu wata'ala baya kallon jikunan Allah subhanahu wata'ala ba jikunan ku ne ajsam jam'i ne na jismu jismu shine jiki Jami'in jiki ba shine jikuna ba Allah ta'ala baya ganin gangan jikinku balle ce ga baki ga fari ga kakkaura ga siriri ga dogo ga gajere akwai ruwan tarwada ala rayu ce mawani ruwan tarwada ko ne baki ne kawai wani ya ce maka ruwan tarwada yana yana kauce ne kare ce maka baki Allah madaukakin sarki baya kallon wannan ba a kan wannan Allah yake hisabi ba ina fata mafi tunan da kyau kenan waɗanda suka zo suna da'awar launin fata suna bata maka kansu lokaci ne wannan ba shi bane a musulunci ko bangaranci kasa akwai wanda yake su yan takifan afirka ne zalla su yan takifan ne su modace yan takifan turai ne su modana yan takifan larabawa ne kadai duk Allah ta'ala ba kan wannan ba kuma sai Allah ya yi isa bi akan wannan dan ba a kan shi Allah ta'ala Allah ta'ala bai turo mutum dan ya wannan da'awar ba Allah ta'ala ya turo mutum ne dan ya kira zuwa ga musulunci ba dan ya kira zuwa ga kabila ba ba dan ya zuwa zuwa ga bangare ba ba dan ya kira zuwa ga wani ba Allah madaukin sarki la yanzuru ila absarikum baya kallon jukunanku ya ce wai da wannan ne zai muku tsari wala ila amwalikum hakan nan Allah baya kallon dukiyarku ya ce to mai kuɗi gashi ko mara kuɗi gashi mai kuɗi dukiyar da aka bashi jarrabawa ce mara kuɗi talaucin da aka kakaba mashi jarrabawa ce wa bulukun bi sharri wal khairi fitina za mu jarraba ku da abin da yake alkhairi da abin da yake sharri duk gaba su jarrabawa ce walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum sai dai Allah subhanahu wataala yana kallo ne zuwa zukatanku da ayyukanku ma'ana da zukatanku ne da ayyukanku ubangiji subhanahu wataala zai muku hukunci da su zai muku sakayya da me mutum ya kudirce a zuci domin zuciya ba karamar ababa ce a jikin dan adam nas'allahu salamatu wal da zara an ce mutum ya kama da ciwon zuciya ya ake cewa sai ya kuma wani abu ne na daban a cikin cututtuka saboda zuciya tana da cututtuka iri daban-daban hassada ƙyashi munafunci giba shirka kafirci bid'a duk waɗannan cututtuka ne da ƙazanta na zuciya har ya kai zuciyar ta ƙeƙace ta bushe ba da قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة sannan zuciyar ta bushe ta kekashe kamar dutse kai ka ce ma ta fi dutse bushe saboda me wa inna min alhijarati lama yatafajjaru min al-anhar ai daga cikin duwatsu akwai dutsen da yake tsittar da ruwa gashi dutse ne amma abin nan ruwa yake fitarwa har tsakar rani ana zuwa wurin ana ɗiban ruwa amma zuciya ba zai gani ta riga ta ke gashi Allah ta'ala ya sauya don haka ƴan uwa zuciya ba ƙananan al'amura ba ne isa na sallama ce ala inna fil jasadi mubga idza saluhat wa idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb yace ku saurara a jikin dan adam a jiki akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya in ta ɓaci kuma dukkan jiki ya ɓaci ku saurara wannan tsokar ita ce zuciya kun lura da kyau ko wa a'malikum da ayyukanku shi Allah ta'ala yake duba domin Allah subhanahu ta'ala ya jarraba ku ne akan wa zai fi kyakkyawan aiki ba wa ya jarraba ku bane akan wa ya fi tara yawan aiki ka lura tara yawan aiki daban yin aiki mai kyau kuma daban ina fata mun fahimci wannan da kyau ko walillahi al-masalul a'la sai ka sa mutane sun maka noma tukunna a gona ka je ka samu waɗannan dududu kunya goma suka yi amma sun yi noman an yaye ciyawar an yi komai ka je ka samu waɗancan sun maka dada guda sun taso amma duk shukar da kai duk sun binne ta dan shi bai iya bambancewa tsakanin tafasa da gyada ba balle sai wanne zai kewaye shi ya ga sun taso bai iya bambance wannan tafasa ba ce wannan gyada ba ce haka irin waɗannan abubuwa da iya bambance wannan alayyahu ba ne wannan zaren gada ba ne haka waɗannan ba ƙaramar abin nan ba ne saboda haka allah maɗaukin sarki ya jarrabe ku ne domin ya ga wa zai fi kyawun aiki تبارك الذي allah zai وهو على wal شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم san أحسن amala waye zai fi kyakkyawan aiki waye aikin shi zai fi kyau ina fata mun fahimci wannan da ke ka lura kyawun aiki bai gino kan yawa ba ba lalle ne ya zama wannan ba kuma wannan zai duba ga a ibadu da Allah maɗaukin sarki ya sanya ibada duka ibada ce babu ibada da take ƙasa sai dai ka ce a junansu wata tafi wata eh a junansu wata tafi wata amma in ba a junansu ne inda yanzu ka tara dukkan sallolin fila. da mutum ya yi a rayuwar shi duka bai kai raka a ɗaya ta azahar ba duk sallolin nafila da tahajjud da tarawi da mai duk da yi bai kai raka a ɗaya na sallah azahar ba kuna jina da ke ko to amma da azahar da asuba wacce ta fi falala asuba ta fi wacce ta fi yawa wace ta fi yawa azahar ta fi yawa wace ta fi falala asuba ta fi falala kenan za a ga yawan ba shi bane me Allah yake so nan za ka fi mai da hankali amma ku lura mun ce a junansu ne ba ma'ana a fara a salloli shi ne muka gwada wannan da wannan kun fahimci wannan da ke ko ba wai akwati ne aka ɗauko wannan na kuɗi wannan na ƙur'ani ba a a sallolin ne aka kwatanta wannan da wannan saboda ka yan uwa mutum zai dage ne yayi aiki wanda yake karɓar aiki a daidai nan za mu dakata sai ubangiji subhanahu wataala ya kai mu kuma wani lokaci subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am